يرزقنا اجتنابه نادي المنافقين فصلنا قوم شاء قوم نجدودي أما أتكلم قوم ما من شدتك زام تاشي من za mu tashi ikhbaruhu sallallahu alaihi wa sallam eh annabi ne saboda domin na farko ayoyi suke da nan ba na ɗaya ga ɓangaren hadisi sai zama nan ba na biyu kenan sai dai ina jin wasu kofi an rubuta shi nan ba na ɗaya ina jin kasan dangadantaka إخباره صلى الله عليه وسلم في قوله tashin alƙiyama ranar ƙarshe ya tabbata wato musulmi ya yi imani da shi saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ayoyi an faɗe su yawan nasu ayin sun kai yawa na biyu dalilin tabbatan tashin alƙiyama to shi shine labartawansa Allah ta'ala ya ƙara tsira da aminci a gare shi wato manzon Allah kenan fi qawlihi a inda ya faɗi la taqumu sa'atu hatta ya murra rajulu bi qabri fa rajuli fayaqulu ya laitani kuntu makanaka hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi da Ka kaga maganar haka take alkiyama ba ta tsayawa ba za a yi ta ba har sai namiji da mace ma a ciki muna fassara shi da zan ke har sai mutum ya murri da kabarin rajul ya wuce kabarin wani mutum matacce fa ya kulu ya laikani cewa yau Allah na ina ma kuntu kani ne a inda kake saboda masifar duniya ta kai masifa ba za mu yi tarihi ba amma muka duba rayuwar duniya a yau gab take da mutum zai kwambace da yanzu dai kana da kishin addini gurgudun kwayar zarra ba ainihin cikin ka idame ka ba ana samun abinci ba tufa ya damu mutum ba ana samun tufafi yanzu ba wurin kwana ne ke gaban mutum ba inda Allah ke gaban ka. kuma aka yi sa'a kana karanta littafin Allah ko littattafan da suka taso baya suka tato bayanan Allah to wallahi sai ka ga ka mutu shi ya sha alheri manyan wurare dai ba su wuce guda biyu sauran dubbi ne kasuwanni ma'aikatu kotuna duk inda Allah ya kaddaro ma ka shiga waɗanda ke ciki ma kuka da wurin suke ne maganan Allah ya ce ne annabi ya ce to za a gane su da wurin yake kuma ba za mu huta a lahira ba in ba Allah ake bi ba in ba manzon Allah ake bi ba kaga dole ne fatan je kai mutum ba ma mutu a da alheri ana son rayuwa ne don ƙara aiki kamar ka je ka dawo kana auna ayyukan ka za ga baya suke gaskiya baya suke sai dai ka roƙi ka roƙi kanka na fasha gaya mana mun sha tattauna ko da kuma santa ba mu karanta mu wuce ba za mu je aljanna da karatun nan ba dole sai karatun nan ya fita daga littafi ya koma cikin jikin ya koma a aikaci inda muke aiki da shi wannan kaɗai zai kai mu aljanna kuma banda makarantu da kuka yi masa'il kaɗai da mukan karanta a nan mu kalle mu mu ga tsakanin mu da su kamar sama da ƙasa wannan labari zai fitar da mu mutum ya mutu in ma baka mutum ba a mace kake in dai ka rayu ne don ka ƙara aiki to in ka bi da zaga aiki ka ki ana karatu alhamdulillah amma da aiki ba aiki ba aiki musamman mun san kanmu mun hausawa mazauna arewa ko na mu ba aiki kafirce haɓaka yake tashi yake ƙara mamaye mana filaye yake mamaye mana ƙasa inda musulunci ke tutiya ke magana a jiyar an waye gari kaje zai fitar da amini duk inda aka datsa inda babu arme a majalisar za ka tarar ya aika ne ka ne shi ma za ko sha ka kawo inda za ka tara a suke yanzu sai ka da shugaban wurin shi ne musulman ne suka koma a to na ba mutuwa ta ga alheri inda mutum na da zuciya wannan suka mutu ba su ga irin halin da muka shiga ba gaskiya sun huta hankalin samu kwanciya gare mu to da haka nan wannan kuma abun karuwa yake ba mu san inda zai tsaya ba tun da babu hanyar taka masa burki magana dai ana magana amma kusan da ita da babu duk daya saboda kan Allah ya sauƙaƙe Allah sa ba kan mu da to ba mu sani ba tunda abu ne ko kai du'a wanda ba zai fasa ba in akan ka za ta tashi za ta tashi ba maganar bashi almuhimmu mai kake shi ne muhimmu saboda kanan mai hankali sai dai a tattar maka a ita kiyamun laili a ta azumin nafila a ta kokarin sadar da alkhairi tsakanin jama'a da jama'a a taimaka wa 'yan uwa abin da za a iya yi a tsaya a taimaki addinin a yi wa 'ya'ya tarbiyya a yi wa mata tarbiyya abin da za a iya yi a ruguza ginin yahudu irin ruguza wanda za a iya yi gini suke dare da rana muku da rana kaɗai muke ɗan gini in ka aje tubali ɗin sun ajiye tubali ya fi gari an binne na kama ko ba fasa shi ba zai tsiro ba saboda haka nan sai dai a tafi an ce dai ba ta tashi kuma wannan magana muttafaqun alaihi har sai mutum ya yi fata in ya wuce kabari ce ina ma ni ne wannan kabari kasan ku ba daɗi ne mutum ne zan mutuwa ce yake fata wafi kaunihi haka a faɗin manzon Allah inna sa'ata la takunu حتى تكون عشر آيات alƙiyama بات كفن سوى sai an samu alamomi goma manya wannan za su auku a wannan gidan na duniya in suka auku akwai waɗanda suke su in ɗaya zo to gaba ɗaya sauran za su biyu akwai inda in suka zo za a samu bas tsakanin wani da wani amma ko wanda suke kaga fita rana kaga bayanan dabba kaga bayanan dujau kaga sauka annabi isa duk wanda ya aukuto daga ɗaya da duk sauran haka ba su yadda ka san a ce maka carbi ya tsinke ka san ba abin da zai tsaye da shi sai sun ba ta haka na hakan yake za a samu khasafin bil mashriqi za a samu girgizan ƙasa a gabacin duniya babban girgiza zai tada hankali abin da yake ban tsoro yanzu ko an yi girgizan ƙasan ba ka sani an yi an shirya runduna ba ta soja ba ba ta 'yan sanda ba gangami irin na labarai wannan labarai aikinsu su dakushe gaskiya su mayar da ita ƙarya ƙarya su mai da ita gaskiya inda ko an yi girgizan ƙasan in an tashi sai a dakushe shi a mai da shi ba wani abu aka yi ba sai a ce ai dama eriyar wurin akwai kaza akwai burkan kaza akwai kaza wurin yana da zafi iri kaza in aka dace duniya ta zo daidai tauraro kaza ana da zafi iri kaza in wuta ta fita aka yi girgira daga ƙasar zai kai fa'in kilo kaza wannan duka ba wani abu ne ba don a haffafa ibini sai ke yatsa wannan saboda a ɗauki musulunci karya ne ko kuma addini da zo daga sama karya ne su sun sun kai ke aukuwa kuma da daman yan boko da ba su yi addini ba don an yi girgizar ƙasa bai daɗa su da ƙasa ba ba su ɗauka wani abu za a ba kuma sun tufa mutane haka sai su kwantar da ka ba wani abu ne ba abinda ake bukata da gari kaza da gari kaza su matsa daga wurin akwai wani ma na biyowa baya kaga ba ka dauka abin da ya faru ta tsiya ce bai da misali aka yi kufofi a yanzu mai damuwa an yi kufofi tsofaffi ne dan sauran barbashin imani da aka koya musu ke tare da su shine in sun kalli wata fa da yayi da shi duk su hankalin su kan tashi amma yara kowa su musamman masu da'awan sakafa in dai suna da ilimi ya kai kila sun je jami'a sun je kaba ba su ɗaukan su sofi wani abu ne kuma an ce rana da wata ayoyi ne daga ayoyin ubangiji duk lokacin da kuka ga ɗaya daga cikin waɗannan ya yi ku ku yi maza zuwa wurin sallah ku roƙi allah gafara ku nemi Allah afuwa ku tsarkake Allah ku yi sallah su ka zo sun ga yin fito da su ga irin waɗanda ba su je makaranta ba suna la ilaha illallah astaghfirullah a kori karuwai a fasa gidajen giya wani wata ɗabi'a ce da Allah ya samu don wannan shine fasadin Allah ya dace ai haka ko da ba mutum da manya sun ƙi don bai kamata a anguwa akwai mashaya ba bai kamata a anguwa akwai karuwai ba a ce sai yara sun yi su su kore su ba an zai kamar su talufu saboda haka nan za a ga duk sun bi su kurkuta abin gaba ɗaya abin da za ka ji hankalin kai tashi na zo in ta ji shi ba komai ne ba kaga wannan ya tabbata kenan duniya ba ta tashi sai a kan rab kananu shagalalu ba su ɗauka za ta ma tashin ba kawai abin da suka ɗauka hayatu na duniya na mutuwa na haya wa ma na illa dahr kusan a yanzu a hakan ku. dai muna shiga sai muna sallah saboda in ba ka sallah in ka mutu muskila za ta same ka in ba ka sallah in ciwo same ka matsala za ta same ka in ba ka sallah in gobe za ta kama gidanka matsala baban ka zai mutu ka nemi mu za a ji abin da shi da shi ba mu zuwa wannan shi kan sa mutane su kan shigo masallaci su sallah a galadiyya a galabiya tunda ta kai yawo akwai yankunan na cikin nan garin kaduna ba magana ko duk najeriya ko yi wani waje idan an yi mutuwa za ka iske sai da jiya neman sun tafi daga wani an basu zuwa ne ce ka da kai kaya binne ga kaya falla ga zo mu je gida na wani yaro ya mutu ta kace kai sha kai can ya ba su kazo kamar labari an sha ba fa na ce na ba biya ku nan garin kaduna fa na ba biya ku ko kun ya falla maza biyar can aka kai gawar can cikin irin ina irin ɗakin nan stoɗin nan can baya aka ja ka ɓoye ta nesa ka za ka fito musu da yaro suka masa wanka suka masa sutura suka je suka masa sallah aka kawo kuɗin su aka basu ni zan yayi nisa fam don ba hankali ne baka dinga kallon kusa da kai nan da aka haɗa yan uwan mu ne duka kila an dubiya dubiya sai ka samu wanda zai ce masa kawo sai ka samu wanda za ka ce masa kawo in ba ka samu wanda za ka gaya haka ba sai abokinka ya gaya masa duk dangin ne aka yi wannan raɗan ƙabilanci ne wannan ne al'umman manzon Allah aka yi haka in bai kamata a yi tunanin kabilanci ba kowace kabila aka yi haka al'ummar manzon Allah don musulman aka haka su ne aka shagalantar da addini su masu addinin banza a yanzu ba a kallafa musu ba sai lahadi kaɗai suke taro amma yanzu za ka tar da duk majami'o'insu suna shaƙe suna tamitin suna ta tunani ina inda za su ɗumbo addinin muhammad ko kuma na bacci ba mamaki wani ya tashi zai yi masa ga ana cin diddigensa wallahi shi ya fi kowa duk a tara zama haka ba ya yi wa zai yi abin da zai yi an gani za a samu kafa kuma ina a masarar wannan kafa ba ma an yi shi tun da an yi girgizar kafa ɗin amma sun ƙi faɗi in ma sun faɗi kafin su faɗi sai su faɗi shi da sigar abin ba wata ce ba kai da ka ji labarin ma ba ka ɗauka su dauna baya wani abu ne wannan hali na ƙasa dama eh, malaman geography sun ce za a yi irin haka kuma ba a ƙara yi kuma ma masana yau da kullum masana yanayin ƙasa sun ce gari kaza da gari kaza su tashi wata rana zai sake tashi a yankin ƙasa ma kaza akwai irin wannan abin zai sake tashi a yankin ƙasa ma kaza zai sake tashi shi ke nan zama ya sassa ce Allahu musta'an la ya'qiluha illa al-aqilun wa khasafun bil maghribi za a samu girgiza a yammaci amma ma ta yi ta ma an yi ta don wannan duka Allah faru don kananan ne kan ka an sha girgizan kasa ko munan Najeriya an yi wata girgizan kasa da ba damu da ita ba tsakanin kamaru ne da wannan dabbobi suka dinga mutu. wa khasafun fi jaziratil arab za a yi girgizan kasa a kasar larawa girgiza sosai wadda za a yi hayaki دخان ذاك شيء تنتبه هناك saboda haka nan za a samu hayaki shi ma malamai na ganin kamar an yi shi mun da an wadda ta kai mutum ya kalli sama sai gana hayaki don mu ta ya wahala duk za ka dinga ganin wata raga a gaban ka haka sai mu ta yi wahala wadda jani sai dajjal sharru ra'idin kenan yin tabar mugun halittun da baya cikin duniyan nan kenan kuma ana jiran su zai zo babu wani annabi da aka yi face ya yi gargaɗi da wannan ƙwaron akwai randa manzon Allah aka ce ya yi lacca a kan dujjal yi amon magana mai ƙarfi hankalin maza ya tashi ya koma dinga magana ƙasa ƙasa kamar kada dujjal ɗin ne ya ga mutane ainihin hankalinsa ya tashi sai da suka fara dawa suna samun saboda ne abin ya ba da umarnin abin da ba a ce ai tun da ba zai bayani cikin ku inda zai bayyana cikin ku ai da da sauƙi na nan muskilan ya bayana ban nan ya su alamatun da zai bayyana ka samu ko wani fitotun hafiya fitotun hafiya kusan rundunan dubiya sun kusa bayana. bai rasa alaƙa da yahuda wannan tun daga cikin yahuda nan zai bayyana da fadar inda aka faɗi da menene inda ka faɗi hatta misalin za ka suke kusan irin hoton su wani wuri da ake tsamman gidan shi ne a cikin ruwa da ka ko cikin damuda za ga ɗan gini mai tuwamu gini ne sosai har hoton gina an ɗauka in ka kalli kudin amurka shi ne a jiki kuma dujar dinnan da jama'an shi ne zai zo da abin da ya kama da addini wanda ya bi shi ya tsira wanda ya kidan su zai sha wahala kai ka ce ita ce wannan demokuraɗiyyar to amma ala ko da ce sa ne domin shi in ya bayyana hatta tafiyar duniya zai canza shan samu rana guda mai kimanin kwana arba'in wani sati wani kwana sanar dole ta kuma da take to a wannan lokaci harin da zaɓe suke cewa to maka samu irin wannan kwana arba'in ya za mu yi sallah ita sai dai kaddara alhamdulillah yanzu ga agogo dole ku ji abin agogo to saboda haka nan maza na ya ce sharri rayu min kenan mugun wanda bai ninka yana jira saboda domin zai zo zai kwashi jama. wa dabbatul ardi da dabba da za su da kasa wanda Allah ke to kalle mun nasa nan annan nafa bi ayatina la yu'minu ko ko dai abin da kama da haka mutane ba su yi imani za ta zo ta yi magana da dai irin abin da ya zo tare da ita abu ne da bai zo da Allah alam saboda ku Allah na da iko haka dabbobi sun yi magana wanda ka duba a ce an samu dutse ya fashewa bana la ilaha illallah ƙaro a cikin ruwa ya fito jikinsa a rubuce la ilaha illallah irin su dogon koɗin nan wadda don an je dabba ta zo ta magana wai shi hukumin sauki wa ya ba a ma'ajuj sannan ga ya juju wa ma'ajuj masifa bayan masifa wa tulu as-shamsi min maghribiha da hudowa rana ta yammacinta kullum za ta kulle ta gaba sai ta je algindin al'arshi Allah ya mata umarni ta koma ta kulle ta inda ta kulle zuwa hata amma wata rana sai rikuwa ta ce ta koma ta inda ta fito fan an riga an danta ta dawo ta inda ta fito kun ya gama lalacewa mutum an toshe kofar tubaran haka ba a ba kafin ai tashin alkiyama sai an yi wannan mai zuwa wa narun takhruju min qari adad akwai wani wuta da zai kullu daga can ƙara adam adam yanki ne tsakanin indiya da ƙasar larabawa da turai shi da ya inda ainihin rubutu rana suka fi yawa wuri larabawa ko sauran ƙabilu dai a yanki daga nan za ta bulle ina jin na da gajen cana jita jita ko wata wuta da ta bullo a yankin amerika na kawai na wacce take tana nan ba a kashe ta gagara mutuwa tana kuma zuwa kowane duk abin da ta yi kawo da shi kone shi take kawai kuma ta huwa ta to wa isa ne ko ɗerin ta ce wata bismillah ce ta kuma ta wajen amma wannan ai ba za mu halaka ya furu su dai Allah ka shigo ba mu ikon gyara ayyukan mu kafin wannan lokacin da za ka danno wannan wuta to rahilun nasa tana ta tada mutane za ta bar shayi da aka tsala shi illa ja'alatu karrami komai sai ka cinye dole ai ta gudu ai ta gudu ba a ta da alkiyama sai an ga wannan mutum wa nuzulu isa ibn maryam da saukan isa dan maryam to wannan ayi guda goma ba a ta da alkiyama duk sai sun bayyana وفي قوله هكا أفدن منظم الله يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين دجال زي في تعتكين على الأمة زي كوزونها أربعين وكرر وتع الله أعلم إذا هنا قاعد جالسين فيبعث الله عيسى بن مريم Allah ya tabo da Isa dan dan Maryamu ka annahu alwatu bin Mas'udin sallallahu alaihi wasallam da ga sahabbai sifansa siffarsa tamkar siffan urwa dan Mas'ud sun yi kamar haka zai zo fayatalubuhu fayahmikahu fayahmiku ita neman shi sai an haɗu da bataliyarsa da bataliyan dujjal sai an haɗu an yi karin batta da kashe shi Allah zai ba shi nasara a kan shi bayan an baje rundunar kafirci kaga wannan ke nuna maka na dujan daga kiristoci yake daga yahudu yake inda haza su kafa da isa kuma an ce zai karya keraye kaf duk wani gini da aka gina aka fake ne zai rusa shi inda ba kai ranka ɗora rufa ba da ginin za ka gina aka zuwa kai rayu shi ne a laifin ba ka kashe aladu naman musu ɓarbi duk a baje a mai da abin babu sai alkhairi kawai ba shari duniya ta miƙe a koma Allah kada yake bautawa to kan lokacin sabon manzon Allah kuma zan shari'a da shari'a musulunci tunda annabi ya ce ai da musa na rayu ba ya da yadda zai yi sai dai ya kuma yi mu baya to zai yi isa duk kowane annabi dole haka ne saboda haka nan mai tambayar wacce shari'a zai shari'a da ita zai shari'a da ita musulunci kowanne annabi an yi alkawari da shi in annabin da ke karshe ya zo zai bi shi saboda haka nan littafinsa yanzu injila in karkatacciya ce ma za a da ita in ma tana nan daidai yadda take ba a canza ba sokakkiya ce ba a bautawa Allah da ita samu lada ba a karanta ta a samu lada ba za a yi hujja da ita ba ba a wa'azi da ita an soke musulunci ne kaɗai ke rayu shi ne kuma kaɗai ke tafiya shi ne kuma kaɗai za a bauta Allah da shan samun aljanna duk wata hanya ta addini an toshe ta illa hanyar manzon Allah kaɗai da rage ثم nasu saba a sini sannan al'umma za su zauna shekara bakwai ليس بين اثنين عداوة dawa. لله وإنا babu بابا tsakanin mutum biyu هنا وقف كما kamar lokacin مرد ɗan inda aka tura alkali za ga kamar yanzu misali yadda ake cataniya zai wahala a zama ba rikici auren mutum annabi ya samu rugun tsumin shirinta da ya mu inda ya mu inda muke ciki a sai da miƙar da duniya Allah ya bashi nasara ta kai ɗalibansa eh, sahabbansa da ya bari sai da ta kai sun tura alƙali ya zauna a gari shekara biyu bai samu da zai kawo sakara ba ko sulhi wancan yawa wannan bugun kallo wannan ya bugun wannan kallo ce ni ban yi da bai daina ne wannan bugun kallo ce ba Allah da gani ka sake masa bugun kallo don Allah kama da yau kamar da ba samu ba shekara abin haka yi gaji da gida aiki sai musulunci musulunci da zai sa aikata sai wannan abun ya dawo shi aina da garantin an ba shi shekara bako ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته Allah abu ne da yanzu ba abin ka ce shi dai Allah san cika da yanzu Allah ka tsare mana imanin, Allah ka tsare mana imanin, don imani na saurin kubcewa yanzu nan za a gani kamar da ya zama wuce barkatai mutum waye gari da imaninsa kafin yamma ya sabarkata ku rabu da shi da daddare lami lafiya kuna tare kuna harka kafin da safe gobe da zafi zai zuma biyu kwata-kwata bai san ka da kuma yi haka ba kuskure ma yi zama da kai sannan Allah ta'ala ya sako wata iska sassanya daga wajen sham sham din na za ta ba ta barin wanda yake akwai wallata ban kanta kalma da kalma fala ya baka man fi kalbi shi za ba za ta bar wanda a cikin zuciyarsa akwai mithqalu barra min khairin gurgudan kwaya zura na alkhairi au imanin ko imanin sai koma baya can ala zaharil ardi ala waje da ardi akan fuskar ƙasa ba za ta bar duk mai imani ko da gurgudan ƙwaya zarra akan wannan kasa ta mu duniya illa qabadatu sai ta karɓi ransa duk mutumin kirki duk bayar Allah za ta mutu sai a ƙyale duniyar a bar mata sokaye kawai hatta lau anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin har ko da ɗayan ku zai shige can can cikin kogon dutse la dakhalat alaihi hatta taqbidahu wallahi sai ta shiga gare shi kuma ta karbi ransa تمر فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيبقى شرار الناس سي ya zantare sai ya rage yan iskan mutane بمعنى الكلمة شرار fi khiffati tayyib suna nan cikin rashin nauyin tsuntsu rashin nauyin su tamkar tsuntsu yau ka gan shi nan jibi ka gan shi can ya zama kama tsazon tsallaka ko mata khiffatu tayyib jiya shi ba wahala komai ka zo ka ba shi zai karba in ka dura masa wannan ka dura masa nan an jima ka dura masa wancan shi masa ya sha wancan ma nuna masa sai ya sha kowa ya kiran shi amsa zai wa ahlamis sibai da tunanin dabbobi ma bala'i tunanin dabba ahlam hankalin su irin na dabbobi yau ka duba yadda ke karantar da hankalin dabbobi ta kai akwai kasashen da sun kai ci gaban da sa sutura ƙawanci ana akwai kulub inda ake zuwa tsirara mace da namiji kowa zai shi zai cire kayan shi ba a ma maganan za a yi birni na tsiraici kila an don ta wannan kulub na kwana gida akwai shi ta inda mai shiga wurin duk wanda zai fata wurin da ita da shi in sun je tsirara ake zuwa sun ba za bayan kwadewa ka nan jinin jinin da aka ɗiba ba ga jaka tura fasiki Allah kaɗai ya san abin da ke gudanarwa don in mutum ya san me ke gudanarwa wallahi bai barin ya saka tafi can ya kwammace duk abin da zai argo ba talauci ba ba abin da kake sanar to ya kashe mutum ya fi alheri don mutuwar ta fi alheri da zuwa tarawar tunanin babbobi a yi zina a kan titi kowa na kallo Kina za mu ji wannan kamar mafarki amma wanda suka sani sun sani wanda suka gani sun gani muna irin wannan magana ban mantawa a shekarar wani ne ke ke ya gani a ingila ya gani a kaza tun da gashi a rubuce na ke cewa a ingila ana kaza a Amerika ana kaza a ina ana kaza ce shi ya gani da idonsa kan titi to ai maganar na kan titi duk ma ya zana wannan. ƙarshe cikin gidajen mun zaki wannan kan mai me a ba da ko ta boka ba akwai jiyagu kuma ana nuna fina-finai kala-kala zai wahala ka ga fim da ba zai na ciki ba ma zahiran wa imma gaira mubashar mun da shi da hausa ba ba kai tsaye ba tun da kin da za ka masa wata sun sun cire labule sun shiga ciki to me kowa ya san me aka yace ballantana ga irin wannan bakakin fimfin um, da ake cewa ga kasakafan nan barkatai bakake suke na ko bulu ne suke bulu shuɗa yake nan ga nan barkatai akwai wanda abin takaici ba san ingancin waya ba amma da ya zaɓa ki na yaro ta mana da wayar yake ta wallahi wani limami ne ya je ya samu wani dattijo daga cikin dattabai a nan garin wanda mutumin da kuliman zai je ba ya kafin da garin ne da je sami shi na kallon yin nufin ɗin ana zina yana kalli kuma koma da tashi ya kashe bai kashe ba ya shi da ya zauna ita ce ba wannan abin da kuke kallo sai ce a wallahi ma ne ni in ba na in ba ya kalle shi ba bai iya saduwa da mata shi ne rasulu din kallon wannan fim addini ne a gare shi ai wanda ke magana akan fina-finai ma akwai sunan da aka fana ku akwai shiruru da aka yi masu da yawa ba an ce ba sai ka ajiye ka ajiye ka ba amma alhamdulillah jami'in karatun da zai zai komi kuma an ka tara duk misali an ce sulamun zo haddani na'am amma ka tara mutum dubu da wuya ka samu ainihin ɗari biyu sun sai su ne don kallon karatu kuma su na dukkan kazakar da wuya ka samu ɗari biyu ni a duniya gida ɗaya na san wanda suke da wannan an na nuna shi na nashi shi wanda na tabbatar su ba a kallon haram a iya sani na gida ɗaya na kan eh? to an kuma ma jago ni da ya yi na kenan da yake baya wa nake ba wannan kan na tabbatar ba su sa kiɗa a gidansu kai kayan rediyon ba irin rediyon da babu gidan amma da wuya zai wahala to don sani ba ko wajen kama tasha yana so a ji labarai a yi kawo da irin wakan haka ko jin labari amma wannan jin na san gida kallon gidan abokan tafiya sama da ɗai mu nan da yake magana mun da muke zaune ciki kaga wani akwai a halamar sai bayi tunanin mu dabbobi kansu baya la ya'rifuna ma'rufan ba su san alkhairi ba urf ma'ana urfu shari'a kwata-kwata ba su san al'ada shari'a ba maro ba su san ana mu ba ba su san ana fa hijabi da nikabi ba ba su san an hana cakuɗa tsakanin mace da namiji ba ba su san ainihin ba haram ne ba ba su san cin hanci ba kyau ba gaba daya ko sun fane sun take wani ruwan zuwa ne ba a yi babu wanda ba a yi ba a tori ba ba a cin hanci shi ne ma ake ci hasali ma ba abin da za ka samu ba ka ba da wani abu ba duk abin da za a kashe maka wannan ba ma tsakaninsu da Allah ake magana ba tsakaninsu da mu'amala akhlaq fattakwatan ba su san shi ba la ya arfi na ma'arufan sai ina gabi tashin jama'a an gama yi mata shimfiɗa wala yunkiruna munkaran ba su iya kyaman abin ƙi a anguwa za a kiɗa babu duk dattijo da zai iya magana abin da yasa nake cewa dattabai nake zargin dattabai a nan don dattabai ita mata su yi magana in sun ƙi bari sai a tuntuɓi samari amma farko samari suka je suka yi magana to kafin mara ta kewa wannan waƙe amma dattabai suka yi magana aka ƙi bari to sai a turo samari ba su maganin abu ta ko faɗa akai da dalili farko an saba wa Allah kuma an saba wa iyayenmu Allah baya son aikin nan da za ku aikata manzon Allah ya hana shi iyayenmu sun bi Allah sun bi manzon Allah sun zo su isar da ulul amrin sun zo su yi muku magana kun ce ba za ku bari ba mun ku akan haka mun shirya mu rasu don in ka mutu wurin ka shahada ba wani maganan a shi wancan ko dan tauri ne shi wancan ko dan mene ne ba maganan kai so da manzon Allah ne muskilan abin da ake gudu a mutu kafin a shirya saboda hatta kila yan uwa ba su san akan mai mutum ne mutu ba wannan shine matsala a ba tsoron mutuwan ake yi ba ya kamata kafin a mutum eh lalle abin a tafi akan tsari ba abin da zai gagare in dai har tsofaffi suka ba da haɗin kai don ba za a iya tafiya ba sai mun haɗu da su ba ne ba samari suka ɗan su ya addini ba tsofaffi suka ɗan su ya addini ba ba za a musu rashin kunya ba za a yi abin da za a yi ba amma suna suna da 'ya'ya kuma tabbas 'ya'yan sun haifu in dai za su fito su yi an rubin ma'arufi su yi nahayi anil munkar tabbas mun shirya na abin da zai biyo baya amma matsalar mu fara magana don da an je an duba zai ce wa ne ta da hankali ne kuma dole a kama sai su yi suka zoce ɗan gidan wani ne ɗan gidan wani suka zo ba sai kama to kakuwa nan take dole a kakka ba su karshen ta sai da abin na amma a ce duk taban suka muke suka ce ba za a yi ba ya ne ka kanki sai ne sauran kama kada muke gura abu sai a yi shi da dalili Allah ya kama na lokacin da tunanin a zauna a yi tsara wannan abu ka ban kayan yanzu tsara ba suna ne kawai kuma an an tsara zai yi ko ba na wasu ne ba ta kowace an gwasa da wannan tsari Allah ba laifi a samu kuma na gaba daya tunda kowace an gwasa ta gyaru za su bukaci wanda zai su jagora duka ko mukami aka baka yanzu aka ce ma kai ne shugaban kaza cutar ta kai ba ka ka kaza fi ma shi. sai ku da ku don ba da ala su ba wani abu ne da zai faru a barka a tsaka ka kasa bacci ka kasa kaza ka kasa inda za ka tusa kanka don mutanen ba su gyaru ba ba su shirya a shugaban jezo a ƙarƙashin alƙur'ani da sunan manzon Allah ba kwata-kwata ba su shirya ba ko kuma sun shirya ba su sani newa muna masu uri gida haka domin irin wannan karatun ya yi karancin mutukan karanci ba a yin kare na munkar haka suke an saba duk a ba su iya kyama abin kyama yau abin kyama ya zama jiki abin kyama ya zama jiki ba ga tsoho sun share gemusa. mu'amala ba za mu tsaya tukuna kamar mu jari mu ba magana wajen magana abin da ya shafi amana za ga yaro abin da zai suturar da zai sa sai dai ya kalli tv ne a nan zai na suturar da zai sa irin ɗinkin da zai aski da zai yi sai ya kalli tv ko ya kai satellite ɗin irin askin mawaƙin da ake yayi fannano shi ne a tamkar annabinsu gonin wannan barde ake ce masa ko batsal zakaran wannan shekaran to wurin askin sa za a dinga in zai yi kitso kitso za a yi ta kaya ko samarin da suke yi kitso kafin da wanda suka gani yaji da wanda suke koyi ban ci an da musu mun shi sunan shi ba da dinji su sa farka kuma za daga ga ƴaƴan musulmai yayan hausawa ga ɗan bahaushe ya yi kitso ya sa ɗan kwan ɗan kunne to kaga ko lalace da tauce wannan kuma da uban shi da uwar da da danginsa da abominsa da kawunansa kuma ko da su ba za a bari ba ko a nuna musu kyama in ma misalin irin inkari alal kalbi din nan tunda ba za ta maka kare ka to wallahi ka hana ɗanka ka ba mu ya bari in ba za a ba ana da kalle a nuna to an daina hudar shi saboda haka nan in ya zo ta salamu alaikum a kai ba a zuwa jana'iza gidansa ba a zuwa gaba nifaqa ba tsannan duk na garin Kaduna mutum ne za a dama ma mata bayi za ka yi mamaki in abu ya uku gidan shi. Nuna fa ma ga ta'amuruna me kake son mu yi? فيأمرهم بإبادة الأوثان ويمرتيه دبوتن جمالا za ka yi mamaki jirgi yanzu in nan da dubaranmu da komo za mu bauta gumaka da hankalin mu ba da yanzu ba har ku bauta musu ko yanzu bautar fa da ake yi ba gunki ba ne ba wanda za a riko ta tiki tana da ta ko za a gunkufa a gaishe ta kuma ita ce mulkin in ba ta ba mulki ne wannan halattawa da haramtawa kaga wannan bautan mulki ne la Allah ke da ba masu da tallata ba sun da fiya da ƙudda da mana ta su da fiya da su kila da dawaki a kan su da shahu da menene ita ce mulki da ga a tattauna ba ta mulkin bayyana kuma ƙarshen da masu an gudda sura kana akwai wannan ainihin wani da Allah ya halitta cikin basira sun da rabar masu asfala sahibi in ba asfala sahibi ba zai kuma bautan sallah kana musulmi kana da Alƙur'ani a gidanku kana da Alƙur'ani a jihanku kana da Alƙur'ani a ƙasanku a ce ka farka ta ka koma an ce ga sanda ita ce za ku tattauna a kai a ɗauko wancan daga na ɗauko wannan daga na ɗauko wannan daga na sai zama su tsara abin da ya dace a yi a ƙasa ba ta ƙarƙashin istinbati min alquran ba ba istinbati min qawli rasulillahi ba kuma yau arzikin ƙasa da likafa komai na ƙasa na hannunsa ku ba ku da bambanci da bayi a kasar ba ka da amfani ba ka amfaniya a najeriya sai dai kai amfani in ka rubuta sunanka da kamar ni haka in ce ahmad adam algarkawi a najeri shi kenan tsakanin da najeriya kenan zan ce a najeri Allah ya an san da shi inda irin da musulunci ne an ce ka ce da su abin da musulunci ka sha da su abin da ke sha in ka ɗora musu aiki da wahala ka taya ko ba ya irin na irin musulunci ka abin nema ne don da a cewa akwai inda ake bauta irin na musulunci mutum zai kai kansa a irin wannan wahala da ake ciki tun da kakan fita ka dawo gida baka samu abinci ba san ku za ka yi aiki bayan hasuna mallaka yi da kansu mun je kana da ƙwaro ka yi karatu ka yi menene أحلام الشبائك لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشباب فيقول ألا تستجيبون فيقول فماذا تعمرون يفيكم وجهه تأمرهم بإبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم su a daidai wannan lokacin kuwa arzikinsu na ta malalowa halake mai petroleum ga nan ainihin jiyoyin ba ake famu. ana zaune ma kawai ga an turo wani dutse an ce ai ma shekara kaza ba taba ganin irin sa ba wannan dutsen ya fi ma duk ya fi kuba ya fi dinari ya fi kaza sai da riga gaba mushi daro rizqa mutanen da su kwashe su je su saya hasanun aishuhu rayuwarsu mai kyau rayuwarsa kyakkyawa akwai gidaje motoci kayan magana abinci abin sha ‘ya'ya arziki ga shi nan dai kudi iri-iri a cikin gidan kuma ya fuka su sannan sai ya yi busa a cikin ƙaho wadda ta yi ƙoli-ƙoli فلا يسمعه أحد إلا عزر ميت ba wani mahaluki da zai ji wannan busa face ya karkata yana saurari asra laita sai Allah kwasa wuyansa ya kasa kunne yana ji wa rafa'a layyitan ya tsaga wuyansa yana ji wa awwalu man yasma'u farkon wanda zai ji wannan a rajulun yalutu hauda iblis mutum ne wanda yake gyara tafkin raƙumansa inda suke sha ruwa qala fa yas'aqu wa yas'aqu nas ya fume mutane gaba ɗaya a fume duniya a mace kenan gaba ɗaya kurmus da kafan ainihin gobara ta ci ta ce ne ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل can Allah ta'ala sai saukar da ruwa da kasan irin mai ya din nan irin bai mati din nan ba mun yawa da wanda zube irin mai shiga kasan nan wanda an kaji ido na kafin da ruwa bai kwanai na yi ba fatan butu jasa ajsadun nasi wannan ruwan maimakon ruwa na tsirar da ciyawa shi jikunan mutane ke tsirarwa jikunan mutane sai su dinga toko suna ta toko mutum hanyar toko duk jikin sai toko kai ya dawo iska ta dawo jiki ya dawo farci ya dawo komai da toko mutum komai fal yadda kasan doya na girma a cikin ƙasa ثم ينفخ فيه أخرى كان wata وتبوسا sai ga hun kiyamun yanzu kakan sai ga kowa ina tsaitsaye duk inda gashin ka wanda ya taɓa yin kyaran nan zai dawo jikinka farcen ka da ka taɓa yin kyaran dawo jikinka kaciyar ka za a dawo da ita gasun su aka mutum zai tashi musu rubazo ba da mata na lillahi wa inna ilaihi ثم يقال تنفعت أيها الناس فضم إلى ربكم يا جماعة أنت ترى أولنا وآخرنا انفنا وجننا وملائكة يا جماعة مزا مزا مزا كنت هؤلاء a kowace kwana mutum yake a duniyar nan zai jika daga nan zai zanna yana shaidin kiran wannan inda Allah ke ta sala ta sama wurin hamsa ba abin da za ka ji sai dai takon kafa sai dai ka dinga da rukutun ba magana ina za mu je tun duk yana tafiya ke tafiya ta yawa maka za ka yi tafiya kawai kila abin da za ka kwatanta kamar an taso daga mazalin da Allah su jifa da haka ana hira ana magana ana tasbihi ana kabbara duk inda ka je ka janta Allah amma tan wala tasma'u illa hamsa sai dai wada tafiya kawai ake Allah ya san irin tsawon tafiyar da za a ce ana cikin tafiya za ka ji tsawa wa tufuhun innahu mas'ulu daddakatar da su kowa a yi musu bayi a tsaye duk za a bi a tambayi wahid tilwal akhar ba maganan ka gani la'alla an karanta sautul bakara kana ga ka gani za ka tsaya a can ba ka san shekara ma ba yi kana tsaye ba kafin a zo kanka Ta ka tsaya tsaye eh, wanda kila an karanta suratul bakara kana ga an takura an yi sauka a kwana uku kana ga an bada da an da wani an karanta sai ki fadda ma ake da ce ta yi tsawo za ka ga tsawo za tsawa ba sai ku zo kan ku tsaye da su duka innahum mas'uluna wahid tilal akhar yaushe za a zo kan mutum idan ɗaya za a yi in dai ɗaya ɗaya za a yi ثم يقال أخرجوا بعث النار sai a ce ku fitar da tawagar wuta wuta tana da nata wanda su za a layu kamu lahun yanar kiyamati wazana ba a su ce min kam nawa za a tafanta jikin? فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين اللهم أجرنا اللهم أجرنا دبب تسعين ترى وستفنتا ويضاءك عليه بعد أبنك كافي ما دفعه لكسي يا شابا ɗari eh, tara tasa'in da tara ɗari tara da tasa'in da tara za su wuce wuta ko tak za a je ɗaya ma ba ya sha ne ba fa akwai sauran rikici a kansa shi ne zai shiga shi ne wato zai shiga takara ta zaɓe lokacin za a fara tunanin za a auna kaza za mu yi kaza result ɗinsa yana jiran kashfin daraja ta yana jiran kaza fa zalika yawma yaj'alu min dana shifa wannan ne wulin da kan sanya yara ƙanana fufuwa wa zalika yawma yukshafu an saq rannan ne wulin da za a yaye kauri wa yudu au mai lasu fala yastatu وفي قوله صلى الله عليه وسلم أفإن ظل لا تقوم الساعة إلا على سرار الناس با أتى دار القيامة سيأكم واتقوم مثالي واتقوم إن إن إسكن الدبس ساء الخير با لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وفي قومه ma bainan nafkatai ne arba'un nisan tsakanin busa wannan guda biyu busawa ta karewa da busawa ta tashi za a samu arba'in Allahu ala bi hadhihi arba'in wata ne shekara ne shekarun irin na Allah ne irin na namu na nan duniya a can dai ba sama ba kasa ba rana Allah na da kwanuka iri iri inna yawma inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udu idan sane uku wani wurin fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana la nadri ay yawmin 40 ثم ينزل الله من السماء ماء سمى الله سوكر da ruwa daga sama فينبتون كما ينبت البقل haka mutane za su dinga toho wadda kasan mafin ƙasa ƙasa na toho hasan dankali inda za ka tona shi na dankali a ɗayar jijiya ce haka za ta dinga toho tana girma tana girma har ya zama muƙeƙe doya ma haka ta haka mutane a cikin ƙarƙashin ƙasa din nan in an yi latta wannan ruwa ana ce masa bawon hayati i aka latta ruwan aka latta ruwan aka latta ruwan duk inda mutum yake akwai kashi guda ɗaya da ba zai narke ba wannan kashi a jikinsa ne zai dinga toko idin da girma idin da girma har ya zama mutum walaisa min al-insani shay'un babu wani abu a mutum illa yabla sai ya narke komai da ka sani a mutum illa adama wahidan sai kashi ɗaya rak tsawo ajabin zanabi shi ne ake ce masa kashin kunguru ne ko kashin ba ko wanda abu yana da bindi ko mutum akwai bindi inda bindin sai ke kai dai kamar ɗan lishafi to santar wurin a nan kashin yake saniya tana da bindi akuya tana da bindi kare yana da bindi biyu na da bindi mutum akwai bindi nan wurin din to a nan wurin kashin yake ومنه يركب الخلق يوم القيامة ده جريش ني اكي جنو حالتو اكي جنو الأمة حالتا لما تاشي على القيامة وفي قوله وهو يخطب هكا اذن شما ظهنا الى خطبة اتي ايها الناس انكم محصورون الى ربكم رفاة عراة غرلا يا جماعه innakum mahshuruna za a tattaro ku zuwa wajen mahalicin ku tabaraka wa ta'ala hufatan babu takali wa ake magana takali uratan tsinara mutu ahur uwarsa haka zai ta yi gurman babu kaciya ወንከ ነው على وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام سورة تركوا حلقا بغا أتفاتر لا نتاشن على القيامة إبراهيم الله قال من شاء ana ku tsaya ku ji da kyau in ji manzon Allah innahu sayuja'u bi rijalin min ummati za a zo da wasu mazaje daga al'ummata fa yu'khadhu bihim ta shimal a kwashe su a tara su ta bangaren hagu wanda ko duk aka tara ta bangaren hagu fa da hawa wa halaka فأقول يا ربي أصحابي تعالى وإن أصحاب بيغاني سوها لي لدري متانياني الله فيقول إنك لا تدري ما أهدف بعدك بكسان أبن دسك فالد أبا أبايان sun canza sun gayyara yau ko aka tambaye shi mu a Najeriya ya sa abin da muka yi an ɗauki alƙur'ani zamanin shi wasu mun dan waje ake shirya da shi manzon Allah hadisi ake shari'a da shi ka dubi ihya'u malikiya ake bi duk afhamun ɗinta. shine a kotuna shine a ko'ina yau rizo ya tadda sa constitution ke mulki yau da sakwatansa inda ‘ya'yansa suke mulki suke komai yau zai tadda jikokinsa babu komai pencil baya hannu an kakkaɓe komai daga hannunsa aka suke zaune hatta jikokin nasu ba ta ganin kima alkurani wanda shi a rayuwar shi ke karanta da kafarsa gaba kida an yanki alkur'ani ba a yayinsa ba a san shi ya tsufa qur'anin da ya karantar da shi sunnar da ya karantar da ita wasu sai dai in kana son littafansa ka tafi gidan tarihi al'ummarsa su sai littafin masu ajiye a gidansu ba ba sa kyaman ma littafin ake sai dai in kyauta za a rabar ɗan wani attajiri ya samo littafin wasu Usman dan Hudu ya assalamu alaikum jama'a saboda shan san shehu dan Hudu da nake ga littafin sa na bugu shi duk wanda yake kauna ga shi fi sabilillah za mu ko karba amma in ajiya aka ya za a sayar kowa sai dai kada kan wuce nan ba sallan ne ce ga littafin da shehu Usman dan Hudu ba a samu sa amma ni na samu shi na bugu na je kowa an ga sallan sai dai kada kan wuce kallon da mu zaka shi balle alqur'ani balle sunna komai abin ya koma da kai to manzo Allah ya dawo yanzu yau zai ga kasashen larabawa sahabbai tukuna yau sa'ad bin abi waqqas yaje ga kufa yaje ga basara kasar da ya shafa da hannun sa tana hannun bush dole musulman kasar suke yau zai kalli baitul muqaddas tana hannun yahudi nan ne santos zai ya zo ya ga cikin ƙasar kanta hatta salabas ɗinsu na tsarin ilimi an karɓa an canza an yi taƙiƙi an gyara an miƙa musu an ce shi za a yi duk inda suka san suna kai taimako a duniya yau an soke ba su isa su ba da taimako a daga musulunci ba don kawai ba dole sai taimako za mu musulunci ba mun ma kanmu wa'inda za su ba da taimakon musulunci ne mun ma mun zuba ido ko aiki za ka yi za ka tuna musulunci don da ka za ka tuna za ku ba mu in ba kuɗin ta zata shi ina ani la as'alukum alayhi ajra ma min nas'alu an nas'alu al-ajra karantarwa man ka kama yawan karantarwa ta zayin ka aiki ka bata ka lalace ba ban ka wuce ka lalace ka rasa abin da za ka je karantarwa ruwa za ka yi ba ka tunanin za ka yi wuri mai karantarwa ba ya wuri ba ka tunanin cin abinci mai karantarwa ba cin abinci ba ka tunanin ba za ka zama yin kayan kari ba don wallahi ka tafi karantarwa to shi kenan ba mu baka ka tun da karantarwa ba ta yaushe ne za a yi ka je can ka ƙarata ka je ka ci karantarwa musulmin ke haka to yana ga kahiri shi ko dama kahiri ko ke rubuta saboda Allah wa'annan suna da umma manzo Allah yanzu saboda Allah ma kai kan mu gaban manzo Allah mu ce ganuwa rasulullahi wa al'umman ka ne saboda Allah masallaci ne masallaci da ne mun ta yi ya je mu gaban Allah mu ce ya rahu ya da mu jama'an ka ne ai an kore mu daga cikin al'umma manzo Allah ma shi ya cancanta kore mu wani ya fi kuma ya wuri wani ya fi kuma bikin sallah wani ya fi kuma yi abinda muka yi amma mun kasa asusu mu karasa masallacin mu ba za mu ganin mu kara wai dai mu fara don gaskiya ba kara shi ne ba tunanin da muke mu samu filiya filayen masu kuma ba filin mu bane ba filin al'umma ne wanda da wanda aka gina na wani wurin fakin motoci ma mun rasa masu gina nan dole su tashi ba fiye da mutane ne muke shiga na tashi tura motocin jama'a ka ku kamata a yi misalin da kadara duk ma yadda za a babu shakka muna tun da za mu daga sama mu ƙara dagawa sama an yau da gaske ne dole mu bar mu mu bar mu mu daina tunanin kaza in ma ta bakin wani in za a yi kai yin za a yi malamin jama'a za su yi shiga gutun shiga biyu don shi ne zai kila in za a yi da gaske musamman ya dara mutu ba ni wallahi gani nake ya kamata kar mu mai dara mu sake koma mu tambayi kanmu duwayya za a yi kai dole tun da wani tamfafan da za su shigo ciki muna fili takwas kamata ya gaskiya su zama goma kuma ba takin in motocin ɗan da inda an za a rakuwa asibiti a rakuwa in zai yi a rakuwa makaranta a rakuwa mu ta zama dai mu zama hausawa mu ma ta ma yin na hagu na ka'ido na ba gaba ba baya da mu kai matsayin inda za mu yi haka da mu ko da ba za a gina ba to mu ajiye shi haka a kewaye shi zai da yi wahala wani ce mana ah, ma ga waye yi rubokin din mu na takin mota wurin don ba za mu jira ba duban inda za mu je taimako in za mu yi a nan mu yi in ba za mu yi zai da gyalo in ta kai kowa ta rika ta koma kawai su ba shi nan ba in kawai yi tanda zama kawai dole ne tankar dole ne wasu kira zama abin yi don kan in muka je lahira a haka ba mamaki mu zan mu ne wa'inda za a kora mun yi sallah dan haske hasken alwala na ɗaukan da na sujada amma yau kuma shiga cikin da bataliyar manzon Allah mazalla ta a banda wa'annan tun da farko mazalla da je madina me fara yi mazalla ce mu ne muke fara yi gidaje ta mun dabbala mun gayyara kurari kan makwai sarauta ta ƙuni dole ya duba kuma ne bukatu ji ƙarfin shi sai ka duba baƙiya Allah ba kai fa haka tashi an san ƙarfin ka gabin da za a rubuta ba an nuna min da aula ba aikata haka ko da mu da jabariya ta gama cewa cewa addini na Allah ne in kana so ka bayar sai ina so sai niyya to ka tafi ka fita in ko ba kan yi ba za za ka ما حدث بعدك وفي قوله وجب أفدنسا اسمي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين كل زوجتين ذاك توقفوهم إنهم مسؤولون to kafar dan adam ba za ta daga baran tashin alkiyama sai an tambaye shi abu hudu sai ka amsa tambaya hudu na fiye kowace tambaya gari guda ce ana umrihi fi ma'afna a rayuwarsa gaba daya a kan mai mutum ya kare wannan ba shi ne ma za ka danta lidinin na je na kai shekara arba'in da kusan hudu ko da wasu abubuwa dai ni rahi ban san takamaiman ne ba kana ka biyu shekarunka a yau a ce ka kwanta dama wani bayani wani report za ka je kai wa Allah da jikinka a rayuwarka ba ta kace ba wani report za ka bayar ran da ka bani ka je ka tsaya gaban Allah ran da ka bani ya Allah lafiyar da ka bani daga shekara kaza da na balaga na yi kaza na yi kaza na yi kasuwa ko na yi karatu ko na yi aiki na gabatar da kaza na yi kaza na yi kaza duk ka bayani dalla dalla dalla dalla yadda ka san kila za a canza akanta wani akanta za a yi ko gani sai da nauyi ku an fahimta aikin ne kuma billahi azim da za ku samu ladan wannan karatun ba sai mun yi aiki da shi kuma karanta wannan da muka yi karanta karatun da shi da mu sai da mutum jin shi wanda zai ba mamaki mutum ce to a gaskiya ya an riga ni ba baya ta wuce Allah menene gafuru ne liman taba idan muka tuba muka dawo muka gyara gaba wannan dan abun da irido din in Allah ya taimake mu za mu hai ragowa me zai hana tun da mun yi hutu ita shekaru a yanzu mu dumfari gaba mu me za mu yi wa Allah tun da yanzu kafar cewa aka ce me hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ka shirya tambayoyin da za ka faɗi a rayuwanka ka ga manta sai aka ce menene A afahu Allah ko wala su Allah ya kididdige komai mu ba Allah mun manta don yanzu an ce ka yi sabi wa kanka a gaban Allah na shekara ta zai zama matsala sai da tunawa sai da abin da ka rubuta ma za ka rubuta man وعن علمه ما عمل به za a tambaye shi iliminsa me da shi domin da kuma tabin karanta bukari ilimin aiki da shi isar da shi iya karatun da kake ta tayi kake ta tayi me ka tsira ma wa addinin musulunci in ka ci da kanka ba gwani ta kai ba an kai wa kanka sutura ba gwanin ta kai ba an kai wa kanka gida ba gwanin ta kai ba addinin ne kai wasa ma za tabbanta da dinin la ha an ta amama alkabar amama Allah ilimin ka mai kai da shi wa ammalihi min aina kasabahu wa fi ma anfaqahu za a tambayi mutum dukiyarsa a ina ya samu shi kuma a kan me ya kashe shi duk wata kandala da ka san ka samu sai an tambaye ka ina ka samu ta ta ba, ko ta cin hanci ka ɗauka ka same ta ta halal to za a tambaye ka a ina ka sata a ina ka kashe yadda ka san za a tambayi gwamna in ya tashi sauka kuɗin da aka bashi a ina ya kashe a ina ya samu musamman don fitan bashi ina ya kashe wa an jasadihi fi ma'adalar a jikinsa a me ya tsofar da shi kan zai da safar da birnin wani suka je za su karbi ladarsu kai za ka karbi jikinsa gaba da yana cewa jikinsa ina wa inda zan mutu ina Allah wataran da matsoraci Allah ya la'ani matsoraci inna lillahi wa inna ilaihi zan yi mutuwar nake yi abin da yake kira kira abu a yanzu kai dai mutu ke zan yi mutuwar ɗan kasuwa zan yi mutuwar malamin makaranta wajen da ɗan kaza ana yake mutuwa a asibiti bisa da mawuyi mawuyin mustashfa Sai na mutuwar asibiti inna lillahi wa inna ilaihi a jikina ga baki ɗaya babu wata gaba face akwai in ma sukan kibiya ko sukan mashi ko saran takobi ko saran adda ko harbi ko dukan zabba ko menene ne ga shi zai mutuwa mutuwa yi mutuwa a kan baro ina harbi harbi kamar lokacin a maishe shi bakin daga ya yi yaƙi ya yi yaƙi duk cikin hasara ne ka zama yana da abin da zai ce yi da ƙarin bikinsa irin su da ba irin su an su irin waɗanda suke da ɗari ɗari wanda yake cewa ainihin shi a rayuwar shi ba zubar bin al'ayyam awam wanda a rayuwar shi yana cewa a fiska da fiska ya kai mutum ɗari lahira fiska da fiska ta dubu masharar al'ashiwa fiska da fiska ya kai mutum ɗari lahira باوي تكن مع بعضا باين كم يقود وريبا كتلك هيري كتلك يديا كتلك هيري كحلبة بدوية كتلك هيري اوه أباني أجي مكاني أم فاز فقط هذا مكاني كي تازو فوق ما كذو هذا مكاني كذو تتهو أتهو عزوه إكيا أنا كلو يا مرد المتون اي ما كذو سباحة أنا دقون بكي في كذو يقع الجنة باشي كذو يقع الجنة باشي ذهب الرجال ومات الكمال قوموا فانظروا كيف تسير الرجال duka komai ya kare mana photocopy photocopy ka ga yanzu ce in wallahi gobe ke ma haka kore mu daga majalisar ba Allah ba an daidai don daga irin abin da yake aida shi muke ba jasadu hukuman Mun da ganka da tabo keke ko da ɗaka da kafa ko mota ko da kafa ka faɗo ko ƙaya. kan tube to da kana ko tambayoyin nan guda hudu umuru fi ma'asala ilm ma amila bihi mal aina kasabahu wa fi ma anfaqa jasadu fi ma aflahu abala wannan kadai Allah ya isa mutum ji tsoron zuwa lahirin wannan kadai wa fi sallallahu alaihi sallam hau haudi masiratu shahar tafki na tafiyan wata ne in ka dinga tafiya kila tafiyan doki sai ka yi wata kana tafiya baka kure tafkin ba ma'uhu abyad min al-labani ruwan ya fi nono fari kalkal yake wa rihuhu atyab min al-misk kanshin sa ya fito da al-miski wa kizamuhu ka nujumis sama'i kofunan kamar taurarin sama ne babu fada babu gogoriyo za ka tafi nan jama'a sai an kai gaba ga ko suna ne ya mama a gefe ko ina sai dai ka ɗauki kofi ka shiga ciki ka ga haka ka ɗaya ka sha wanda duk isha bai sake jin kishi in ka ga sake sha ruwa sai dai sha ruwa don daɗi kawai saboda aljannan kai sha'awar za ka sha ruwa sai ga ruwa nan ga kishi yanzu ba daga wannan wannan kishi na wahala na duniya kun rabu man shariba minhu la yadma'u abada duk wanda sha daga wannan bai koma jin kishi har abada وفي قوله لعائشة رضي الله عنها لما ذكرت النار بكت كثر في إيمانه yayin da ta tuna wuta ta kuka ta kuka ta kuka umar mu'minin an maka albishir ga aljanna ya sa girga amma ta tuna wuta ta fashe da kuka annabi ce ma yi bukiki bai ba yi kuka kalar da kartun na rasa da kaitu na tuna wuta ne ya sa na fashe da kuka mara rijo ja nawa bala'i haka yin an jefa abu mai nauyi ciki sai ya shekarar saba'in bai kai ƙasa ba an ce in akwai daidai gurgudan hancinsa inda hayakin sa ke numfashin sa ke tsulluwa guda ɗaya daga jahannama in yi buso duniya za ta tsoni ƙurmus za ta yi ذكرت hmm? النار ka gyara da wanne ne daga ina zakartun nara ne fa ba kai ba tambayan ta ake ma yi buki ki kalin zakartun nara fa ba kai na ba haka ne ba ku gyara sai da ta cancanta ya kuka don ka fara tuna ko logo ai kudin karta bisa wa aron nari ba maganar ba matan ne kare ba narin ne aka fi fata ana karantar da mata a ga irin ganin gadin ƙofofin wutar kansu ba da su malam tashi hankali akwai hukama ƙofa da ga jama'a da kafin ka shiga cikin sai ka kare innaha tarmi bi shararin kan asar ambaliya kawai take ta bangaren za a ga kamar yadda ka san bene da a ce a hau da masallacin nan haka in ta yanke ta koli koli ta sama ta rabu da wutan sai ta sako kasa ta fada ciki don ire-iren su sun sake ta buɗe su sake sama ta na ba a jefa mutum mutum da za a zo da shi ba za a bar shi ɗan kwayan ɗinsa ba ko ba za a bata ɗan za a bar shi jirgin ne ya tashi irin wani abin ya tashi da shi samar fadi da shi kasa zai yanzu da Allah ya ta fuska da Allah ya ta baya sai ya kare ai fada maka da daga ta dinga cin mutum ita za ta ci nama fata ta ci nama ta ci kashi sai ta ji kan zuciya mutum ba abin da ya rage cikin wasu iya zuciyar da za a kira shi zai amsa daga nan ya sake mai da mutum akwai a akwai wata haka wutaitin suke ga sanar so da karanta zauna ta tuna wallahi yan wa dole mutum karanta wannan babu kan mutanen don ya san me ke jiran shi yadda muke karanta wuta wallahi ya yi kaɗan don kawai wutan lahira muke cewa wutar lahira muke cewa darun dawaru yana da kyau ka samu malamin ka ka samu littafi ka karanta hakikatan darun bawa ƙofofin darun dawaru abincin ahlu darul bawar ruwan shan ahlu darul bawar kafin ahlu darul bawar sannan irin azabar da take cikin darul bawar irin ruwan yan darul bawar kasuwannin yan darul bawar halaka irin na yan darul bawar wannan abin ta zauna ta saƙa ta saƙa kai da ta da ta yi da kai sai ta tashi da kuka an daga mutum na karanta alkurani na kuka ba yana kuka saboda kai ne ba ba yana kuka saboda yana kuka yana tuna saduwar shi da wanda ya zama ba bai san yayin da kuka kan ci karfin sa ba ya ma rasa inda zai fita duniya ka riga ka kuma wallahi ba mafita na manja dole sai dai in a can kai sa'a aka ce da ka daga cikin za a zama ba mu ga ta shagala ba ba mu da lokacin gaddama ba mu da lokacin mufataya ga aiki a jibi mutum duba yi za Allah ke cewa wannan aya kula ke yawa maimaita ta ya ayyuhal ladina amanu taqullah faltanzur nafsun ma qaddamat liqad yana da kyau wannan aya ka dinga duba ta kuma ka dinga yi ta aikace ba karanta wanka da ba ka zamun ladan karatun ba ka aiki da ita ba me ne a gabatar saboda wannan rami abin da take cewa ta yi kuka ne saboda zakartun larafa ba kai sai take tambayar manzon Allah فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ko kuna tuna kula na tashi alkiyama mutum kan tuna matar shi wanda bai sai kara mata kuka ba ya lashi ba da mai ka ce kai hakuri ba komai ba irin kamar da zamu ta zambala ƙarya an ka tadda mutum yana kuka saboda Allah an kana ya kuka zauna ka yi an ka kaba shi hakuri ka ce wallahi in kana iya kala ka kara bala'i da nan in kana iya wa ka kara ba ka yanzu da ka ce za komai za mu shiga aljanna karanta masa ayar sauƙi inda ƙari ƙara na kukan shi ne kake san shi in dai kana kuka ne saboda Allah billahi ƙara azaba akwai ta فقال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا أما كن قوليكم هاي وني بيتنا دا دا بيتنا أبا أبا بيتنا دا mata ba ta tuna miji miji bai tuna mata ta kai ta kai kawai ran nan sai da haka nan in ba za mu zuwa ki wallahi ka zuwa kai kanka kawai ka bi da badi ki tsera ki yi wa kanki aiki tukuru da ta da mijin ki kyale ƴaƴa kyale sai ake aure kyale ƴaƴa ake aure kyale mata ake aure عند الميزان حتى يعلم ايخف ميزانه ام يبكي ولم او والله ثم يجران قوى حتى يعلم سيدي ايخف ميزانه او سيدي كفى كفى نكوى ليلو كيف نكا تدوم تمن بيجي ايكي مهجي كتب الشنز ايكي باكو علامة بيدرب عليها labin da rabuwa lahira don mene ne ka ga irin masifa da ake yi a wurin au mala ta haka ba duk wanda ka ke jin zai ga mutuncin ka Allah zai gani mutuncin ka bature ka zai kiro layi za ka bi ko inda ganan layi ya kai nan da target na hanyar abuja to wallahi ka ka bi da jakar ka kana gungurawa to wallahi ya zai kasance an haɗa a wani na wa asirina انسنا وجننا ما المخرج wani bai kallon wani wurin kakki tsamman wani zai ɗaukan miki kaya ran da kakki tsamman wani zai ɗaukan ba kaya ba mai ɗaukan ba kaya babban ka tsallake shi za ka yi ɗan ka wuce shi za ka yi wa inda ta tayi sun Thank

takarda haka za ta fita hatta ya alama mutum na kallon ikon Allah wancan ya karbi takardarsa ya ɗora hannu a kayan kwallon kuka yana birgima ina ya laita ne lam'u ta kitabiya hatta ya alama aina aka kitaba saboda domin ya ga ta wasu da ta musu kyau ba wasu na murna in baka san wane ne za a kasance ba cikin masu murna ko cikin masu wahala